radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Asabar. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan haka da fatan kuma an yi lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na tarbiyyar iyali daga nan kuma sai shirin duniyar mu a yau. waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau asabar 24 ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 13 ga watan zulhijjin shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1921 majalisar kasashen duniya ta lokacin ta amincewa turawan ingila da faransa yan mulkin mallaka da su kula da tsaffin yankunan dolar usmaniya bayan faduwar daular a ƙarshen yakin duniya na biyu majalisar ta tabbatarwa kasashen iko da waɗannan yankuna ne kawai amma kafin haka har ma su riga sun fara watandar waɗannan kasashe a tsakaninsu ƙasashen iraki palestine da kuma gabacin jordan sun ci gaba da zama karkashin ikon turawan ingila yayin da labanan da syria suka ci gaba da zama karkashin ikon faransa wannan lasisin iko da waɗannan ƙasashe 'yan mulkin mallaka da suka samu daga majalisar ne ya baiwa turawan ingila damar kafa isra'ila a cikin palestinu a shekara ta 1948 masu ko kun san cewa shekaru 238 da sa gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan yulin shekara ta 1783 aka haifi fitaccen dan gwagwarmayar nan na latin amurka simon bolivar a birnin caracas na kasar venezuela bolivar tare da wasu sojojin da suka mara masa baya ya yanto kasashen venezuela da kuma colombia da kuma panama daga mulkin mallakar sojojin spain inda ya kafa babbar kasar colombia wadda ta hada da venezuela colombia ta yanzu da kuma kasar panama daga bisani kuma ya taimaka ma 'yan gwagwarmaya a kasar ecuador waɗanda suka kori turawan spain inda ita ma ecuador ta haɗe da babbar kasar colombia baya ga haka kuma bolivia ya taimaka ma masu gwagwarmaya a bolivia har suka kori turawan spain 'yan mulkin mallaka wanda hakan ne ma ya sa al'ummar kasar suka sanya ma kasar tasu sunansa wato bolivia daga sunan simon voliva. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an yi ne lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga mahimman kanunsu. hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya ta ce adadin masu dauke da cutar corona a kasar yana karuwa falasdinawa sun nuna takaicinsu matuka akan sanya isra'ila a matsayin mamba 'yar kallo a kungiyar tarayyar afirka a wasannin olympics da ke gudana a kasar japan kuwa an dakatar da dan wasan jiru na kasar algeria wanda ya yin wasa da bai isra'ila To kuma ga cikakkun labaran da ke da ke. Cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ta ce kasar ta ƙara samun ƙarin mutane 317 waɗanda suke ɗauke da cutar corona daga ranar jiya 23 ga watan Yuli. Hukumar ta NCDC ta bayyana haka ne a shafin ta na yanar gizo wanda ta saka a jiya Asabar. kamfanin dillancin labaran najeriya ya bayar da rahoton cewa masu ɗauke da kwayar cutar corona a najeriya din adadin sana ci gaba da karuwa tsawon makonni tara a jere ncdc ta ce karin adadin mutane 117 ya sa kididdigar adadin waɗanda suka kamu da cutar a tarayyar najeriya ya kai mutane 170,623 da kuma mutane 2,131 da suka rasa rayukansu sannan kuma hukumar ta bayyana cewa an samu ƙarin sabbin kamuwa da cutar ne su 317 daga jihohi goma da kuma babban birnin tarayya abuja jihar lagos ita ce aka samu mafi yawan jama'a jama'a waɗanda suka kamu da cutar tun daga ranar juma'a inda suka kai mutane 172 sannan kuma akwa ibon da take da mutane 62 jihar oyo tana da mutane 33 sannan kuma rivers tana 32 ikiti tana da mutane biyar sai kuma birnin abuja na da mutane biyar sannan jihar ogun tana da mutane uku hukumar lafiya ta kara da cewa yanzu yanzu dai mutane 164,780 ne suka warke daga cutar a duk faɗin najeriya a cikin jihohi 36 da kuma babban birnin tarayya abuja hukumar ta ce kasar an gwada mutane sama da miliyan biyu da domin gano kwayar cutar daga cikin kimanin mutane miliyan 200 da suke najeriya bangarori daban-daban na al'ummar dinu sun nuna takaici matuƙa dangane da amincewa da isra'ila a matsayin mamba mai sanya ido a ƙungiyar tarayyar afirka a cikin bayanai da ƙungiyoyi daban-daban na palestinawa suka fitar dangane da amincewa da isra'ila a matsayin mamba yar kallo a ƙungiyar tarayyar afirka sun bayyana wannan matakin da cewa yana tattare da hadari da kuma ban takaici bayanin Falasinawan ya bayyana cewa kasashen afirka da dama suna nuna jaranta matuƙa wajen ƙin amincewa da duk wani matsin lamba a kansu dangane da matsayar da suke ɗauka wajen nuna goyon baya ga al'ummar falasɗinu da kuma ƙin amincewa da zalunci da gwamnatin yahudawan isra'ila take yi akan al'ummar falastinawa akan haka falastinawan suka buƙaci ƙungiyar tarayyar afirka da ta sake nazari akan sanya isra'ila a matsayin mamba a cikin wannan ƙungiya domin hakan yana a matsayin abin da zai ƙara ƙarfafa gwiwar isra'ila ne wajen ci gaba da aiwatar da siyasar kisan kiyashi akan al'ummar palestino kuma hakan tamkar bayar da lasisi ne a gare ta wajen halasta abin da take yi palestinawan sun bayyana cewa kasashen afirka sun ɗanɗana zalunci na bakin mulkin mallaka da nuna masa wariya da fin karfi a cikin kasashensu wanda kuma akan haka al'ummar afirka ta yi gwagwarmaya da sadaukarwa domin samun yanci daga zalunci da danniya da mamaya ta yi mulkin mallaka da kuma wannan shine abin da isra'ilan take yi yanzu haka akan falasdinawa ta jama'a masu hari kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kungiyar hezbollah a kasar labanan ta mayar da kakkausan martani dangane da har-haren da isra'ila take kaddamarwa akan kasar syria a cikin wani rahoto da tashar almanar ta bayar ta bayyana cewa kungiyar ta hezbollah ta mayar da kakkausan martani dangane da har-haren isra'ila wanda take kaddamarwa akan kasar syria da kuma yadda duniya ta yi gum da bakinta a akan wannan batu hakanan kuma bayana na kungiyar hezbollah ya ce isra'ila tana yin amfani da damar da ta samu wajen aikata abin da ta ga dama ba tare da wani ko wata ƙasa sun isa su ce ofan ba saboda gwamban da take samu daga amurka da hakan ya hada har da kai har-hare kan ƙasashe da dama sannan kuma a wani bangare bayanin ya ishara da cewa isra'ila ta yi amfani da sararin samaniya kasar labanan wajen kaiwa kasar syria hari a ranar alhamis ta gabata amma har yanzu babu wani martani daga wani bangare na kasa da kasa kan hakan a ranar alhamis ta gabata sai da isra'ila ta kai hare-hare a yankin kwasayar wanda yake cikin gundumar homs a kasar syria inda ta harba makamai masu lazami akan wasu wurare na soji amma kuma makaman syria na kariya sun kakabo dukkanin makaman da isra'ila ta harba ba tare da sun iya haddasa wata asara ta rayuka ba a bangaren wasanni kuwa hukumar wasannin judo ta duniya ta dakatar da dan wasan judo na ƙasa algeria wanda ya janye saboda kada ya yi wasa da bayahudan isra'ila a wasannin olympics na ƙasar japan tashar aljazeera ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani da hukumar wasannin judo ta duniya ta fitar ta sanar da cewa ta dakatar da dan wasan judo na ƙasar algeria fatahi nuren tare da mai horar da shi har zuwa wani lokaci a nan gaba saboda janyewa da ya yi daga gasar olympics domin kada ya yi wasa da bayahudan isra'ila a wannan gasa rahoton ya ce bayan daukar wannan mataki fatahi ya hir da manema labarai inda ya jaddada cewa matsayinsa dangane da falasɗinu tabbatacce ne zai fifita goyon bayan al'ummar falasɗinu akan duk wani abin da zai samu daga wasan jido saboda haka ya san allah ba zai bar shi haka ba kuma zai musanya masa da mafi alheri matakin na nurin da ya zo ne bayan kada ƙuri'a da aka yi a ɓangaren wasan jido inda ƙuri'a ta nuna da cewa zai kara da muhammad abdulrasul ɗan ƙasar sudan a zagayen farko idan kuma ya samu nasara to a zagaye na biyu zai kara da yahudan isra'ila ne ganin haka a nan take fatahi nuren ya sanar da cewa ya janye daga gasar baki ɗaya saboda ba zai haɗu da hudan isra'ila ba mai horar da ɗan wasan ɗan ƙasar algeria ya bayyana cewa fatahi nuren ya janye ne domin nuna goyon bayansa kuma rashin amincewa da zaluncin isra'ila kan al'ummar palestino ya kuma kara da cewa daukar wannan mataki ba zai iya canja matsayar da nuren ya dauka dangane da wannan wasa ba to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Afirka a yau. Shirin wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da muhimman abubuwa da suka faru a nahiyar Afirka. Ta fatan masu saurare za su sanci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurara abin da aka manta na di a bisa faifai. To madalla suka bar mu shiga cikin shirin gadan-gadan. Kamar yadda masu ware suka sani ne ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka fi ɗaukar hankali a nahiyar Afirka. Kai da masu wasu ƙasashen musulmi shine batun idin babbar sallah ko kuma idin layya kuma da batun aikin hajji da aka yi duk da yake cewa mahukumtan ƙasar saudiya sun hana baƙi zuwa ƙasar saudiya don suke farali sai dai kawai waɗanda suke zaune a cikin ƙasar ta saudiya su ne wanda su gana da aikin hajji ko kuma su gana da aikin hajjin bana kuma wannan ya samo asali ne saboda kare lafiyar mutane da kamuwa da wannan cutar coronavirus da zama tamkar ruwan dare game duniya to da mun jin yadda kun hada ruka daban-daban a kasashen nahiyar afirka da farko zan fara da najeriya inda na tuntubi alhaji mu'azu umar hardawa nan jarida a da najeriya domin jin karin haske game da yadda wannan bukukuwa na babban sallah sa gudana a nan najeriya sai ka da baki ya ce alhamdulillah an gudanar da bukukuwan sallah a najeriya ranar talata da ta gabata kuma an gudanar da bukukuwan sallah lami lafiya sai ko zuwa nan lokaci an gudanar da bukukuwan sallah ne ba tare tare da samun wata walwala ta a zo a gani ba saboda karancin kuɗi da mutane suke fama da shi da kuma matsaloli na kuncin tattalin arziki wanda gaskiya mutanen da suka saba yanka na layya a wannan lokaci da daman su ba ba wanda yake yanka raƙumi ya dawo saniya ko rago wanda yake yanka saniya kuma yanzu ya dawo rago masu ragon kuma wasu da daman su ma sun daina a na basu yanka ba to to al'amarin dai sai dai addu'a Allah ubangiji ya cece mu Allah kuma ya magance mana matsalolin da aka shiga amma mutane suna fama saboda abinci yanzu ake nema ma tukuna ba nama na layya ba kowa ya raja'a ne kawai yadda zai samu abin da zai ci musamman saboda tsadar abinci za ka samu shinkafa ƙaramin mudu naira 700 babban mudu naira dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyu kwalbar manja naira ɗari takwas kwalbar man gyaɗa ɗari takwas mudun wake naira ɗari takwas haka kuma mudun gari naira ɗari hudu mudun masara ɗari hudu to kaga an shiga wani irin mawuyacin hali wanda ba ana yin ta abin da za a yanka ba ne yawanci ta abin da za a ci ake haka lamarin yake a kudanci da arewacin najeriya duk gaba ɗaya kusan kowa yanzu ta abin da zai ce yake yawanci an tara dabbobin amma babu kasuwa a wasu wuraren wasu wuraren kuma akwai kasuwar babu dabbobin sosai musamman ganin yadda duk dabbobin akasari rigimar nan ta shafe su saboda da dama wanda suke kudanci ba za su iya dawo da su arewa ba sun kama sun sassayar banza-banza a kudu wasu kuma sun dawo da su arewan yawanci lokacin ba lokacin dawowarsu ba ne ba su kintsa ma dabbobin yadda za su samu su ci abinci su koshi ba babu abincin yawanci duk dabbobin wanda ake yankawa ma akasari babu nama babu mai a jikinsu wasu kuma sun dawo dabbobin sun yi ta mutuwa saboda rashin abinci da rashin karfin ruwan sha da canjin yanayi ya shafi dabbobin ma to lamarin dai-dai, sai dai addu'a Allah Ubangiji ya kawo mana mafita cikin wannan al'amari bayan haka tashe-tashen hankula da suke faruwa a wasu sassa na Najeriya duk sun haifar da matsalolin da akasari mutane da dama ba su san ma dafawa ba ana cikin wani irin yanayi wanda kusan abin da za a ci kawai ake nema ba ta ba ko kuma ɗinkin kayan sallah ba ko kuma yadda za a yi a samu wani jin daɗi na rayuwa ba da fata allah ubangiji ya magance mana wannan matsala. to idan muka tsallaka jamhuriyar Nijar ma an gudanar da bukukuwan babbar sallah ta layya kamar yadda aka saba wannan ya sa tuntuɓi wato Malam Ibrahim Cillo wani ɗan jarida a jihar da magaram musamman magarin cewa jamhuriyar Nijar ƙasa ce wadda take da kuma arzikin dabbobi inda ake zuwa daga ƙasashen Afirka daban-daban domin sayan dabbobi na yin layya a duk shekara. da kuma yadda yanayin raguna suka kasance a lokacin sallah din sai ka da baki ya ce duk da yake a wannan shekara kamar da ake cewa ta gadon shekara wannan shekara ta zo ma mutane da karamcin hali da karamcin kuɗi da kuma jaje na talauci da ya addabi al'umma sannan kuma da irin yadda farashin dabbobin ya danganta nan da can a wani guri suna cewa farashin dabbobin kamar ya yi arha a yayin da wani gurin kuma suna cewa hakikan kudin ya dan tsawala idan an danganta da na bara ko wasu shekarun da suka gabata sannan kuma a fannin sayar da sayarwa tunda salon laya lokaci ne wanda ake hidima sosai ta sayar da sayarwa fannin kasuwanci to a iya cewa alhamdulahi abin ma dai an hudo dabbobi da dama wanda kuma eh, farashin su ya bambanta daga daidai karhin mutum sannan kuma an sai da babbar rago dai wanda har zai kai jika 500 an sai da shi na kudin sefa a da kuma karamin rago zai tashi daga jika talatin level arba'in abin da ya gaba to sai dai abin da aka lura wanda ba sabon ba a irin wannan lokaci shine shigowar baki yan tarayyar najeriya musamman ma wanda suke zuwa sayan dabbobi a irin wannan lokaci a bana kusan aya cewa ba su zo ba har ma wani labarin da muka rika samu daga can mutane na kusan boda suna cewa daga nigeria ma ake shigowa da dabbobin cikin nijar dan a saida su saboda irin yadda naira ta faɗi a hal yanzu tana kusan naira 900 akan shiga guda ta kudin sefa a da tana kusan 300 ko kasa da ɗari uku to wannan abun ya ɗan gurgunta al'amuran kasuwancin na dabbobi a irin wannan lokaci saboda a irin wannan lokaci ne mutane suke yin eh, harkokin su ma na shekara ga waɗanda suke saba kai dabbobi cikin tarihin najeriya musamman har zuwa eko zuwa abuja da dai sauransu to wannan shine babban gibin da aka samu a bana to sai dai kuma a irin wannan lokaci kamar yanzu da yake kasar Nijar akwai inda ake daukan mai ana kaiwa to kamar yan kasar Mali da yan kasar Burkina in sun zo nan wajen suna daukan dabbobin suna tayar da su wannan ya dan sa abin ya dan yi dan sauki kada haka zalika kuma sannan kuma a ɗaya waje fuskar tsaro eh, lalle a wasu sassan na ƙasar ta nijar musamman ma jihar jifa da talabiri da wani yanki na tawa ana fama da matsala ta karamcin tsaro a wannan fanni inda kuma 'yan ta'adda suke kawo har-hare nau'i-nau'i to a ayyar cewa dai wannan sallar kusan dukkan labaran da muka bibiya babu inda aka samu irin wannan matsaloli na kai har-hare a irin wannan lokaci na eh, babbar sallah Koya ya gwa da waɗannan bukukuwa a wannan lokaci da ake fama da matsalar tsaro musamman ma sace mutane domin karɓar kurin fansa umar yunus ɗan jarida ne a Grand Jos na jihar Plateau ya bayyana mana irin matakan tsaron da aka dauka a lokacin gwa da wannan biki na babban sallah. Abin sha'awa a nan jihar Plateau wacce ta yi fama da rigingimu na addini da kabilanci da siyasa a baya wacce duk lokacin da za a yi wani biki na addini kama daga sallah ko kirsimeti sai an samu rikici to amma a yanzu abun ba haka yake ba za ka ga mabiya addinin kirista suna yawo a unguwannin musulmi yayin da musulmi su ma suke yawo a unguwannin kirista a wannan lokaci na bikin sallah wanda a baya abun ba haka yake ba su ma jami'an tsaro waɗanda da sukan takaita al'amuransu amma yanzu kusan ko'ina za ka gan su, kuma za ka ga wuraren taruwar jama'a musamman ma gidan ajiye namun daji da kuma uh, irin manya-manyan ɗakunan nan da ake kamawa domin gudanar da baki na musamman Za ka ga duk sun cika mutane suna shagulgulan su babu tashin hankali kuma wani abu da na lura da shi shi ne. wannan karan babu masu uh, tuƙin ganganci wayanda suke hawa mashin ko mota su dinga tukin ganganci saboda an zuba ido sosai musamman ma akan masu mashin wayanda aka ce su daina zirga-zirga kwata-kwata har zuwa wani lokaci. ɗan daga cikin ra'ayoyin wasu daga cikinsu da suka bayyana ra'ayoyinsu kan yadda suka samu wannan basalla da aka gudanar. sunana dai alhaji muhammad inu ahmad dan a mataimakin kungiyar masu karban fensho ta kasa mai wakiltar jihar arewa maso gabas kiran da zan yi ne a gan a wannan shirye-shiryen babban sallah da ake ciki yanzu a mutanen mu ya zama dole su yi hakuri domin halin da muka samu kanmu a ciki akwai waɗanda za ka ga sun samu fensho din a kan lokaci akwai waɗanda kuma ba su samu saboda haka su yi hakuri su ba da hakuri wa 'ya'yansu a yanzu abinci ake nema haka ne to sunana adamu shehu mazaunin bauchi garin bauchi wannan sallah sai mu ce alhamdulillah tunda dai mun waye gari ranmu da lafiyar mu amma dai yanayin kasa da take ciki da kuma tattalin arzikin kasa yana nan da yana tafiya kwan gaba kwan baya tuna da dai farko alhaji yakubu shaibu dan sarin sarkin fam bauchi na farko wannan sallah da Allah madaukakin sarki ya kawo mu cikin ta da rai da lafiya muna godiya ga Allah madaukakin sarki da muka samu kanmu mu cikin lafiya abinda yake damun talaka a wannan lokaci shine karancin abinci da kuma kuɗin shi kansa wanda mutane sun shiga wani irin hali kuma ba ba mu fatan Allah maimaita muna lokaci sai kuma muna fatan Allah ubangiji ya ba mu mafita to duka duka iya abin da so kenan gan lokacin da aka ɗibar shirin ya kawo jiki ya zama wajibi daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da wani sabon shirin amma kafin na amma din sun suna wunti da ya saba gabatar da shirin ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ya cewa da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Afirka a yau kenan to kar ai nisa don ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da bukukuwan babbar sallah cikin koshin lafiya. Yau ma dai dama ce gare ku domin isar da sakonninku na murnar babbar sallah ga 'yan uwa da abokan arziki. malamin na farko sai ka ja mu shi Assalamu alaikum biyu head sausa mai magana na ku ne da kullum miji Muhammad wanda aka san da suna mai soja mai dai sahu a nan likita dutse zandar. Eh, ina so mika sakon barka da sallah ga yan uwa da abokan arziki kamar su Musa harin Asuba a kashe mai sabko akwai mamman mai yanki a kwana rahama akwai Rabo mai aski a kwana rahama akwai Abdul Kabtaniya mai ruwa a kwana rahama akwai hamusu Ali a kwana rahama akwai abu Muni mai aski a kwana rahama akwai Letoro mai sans baki likita dutse akwai na agwa mai faci mista Kadangare baki likita dutse akwai Alhaji Bashir mai shago baki likita dutse turji akwai Firezidan danduwa shugaban yan adai sahu a nan zandar akwai isaka a dan adai sahu a nan zandar bai lamba biyu ina gai da kari roga roga wanda yake agadas akwai muhammad zakir lagun da yake agadas ina gai da tahir m tahir jambulo ina gai da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin Dora, ina gai da kowa da kowa ina ma kowa fatan alheri da fatan kowa ya sallah lafiya mai magana na ku ne da kullum miji muhammad wanda aka sani da suna miji soja mai adai da sahu a nan zandar a tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya hausa mai magana aliyu nasara kumin galma ne kamar ga ta addinin islam wahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allah mubarak muhammad wa ala ali muhammad allah subhanahu ta'ala shi arfaka shi ibadan mu shi ibadan mu allah subhanahu ta'ala shi karbi sadakan mu shi karbi sadakan mu allah subhanahu ta'ala shi karbi tuban mu shi karbi tuban mu allah ka mun allah ka ba mu lafiya da zama lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum biyo ta Hausa muryoyi masu sauraron radio kuna tare na kule toro a jamhuriyar Nijar na shigo cikin shirin nan yi sakon gaishe gaishe na barka da sallah na abokaina kamar su isu madatte sunushi madatte umar taku dukan su a garam jamhuriyar niger akwai kadawar riga kadan dan fulanin warshe tarayyar najeriya akwai tahir am tahir bulo, kano najeriya akwai musa hadarin asuba wanda yake a garam. akwai asiyan garin kado akwai asiyan maka ma'aikacin sonitel ne a nan da magaram akwai bila mai wata wanda yake adama garam. akwai abdu abdu abdu kibiya wanda yake adama garam. akwai usaini sitar kasuwar kwalliya eh, kuma kuma ba zan manta da isuhu ba wanda yake da makaranta kai kuma ba zan manta da isuhu zomu ba kuma ba zan manta da abokaina wanda suke nan a da magaram kamar su rawa mai gyaran salula akwai mama mai wanki a nan kwana rahama eh daga karshe dai ba zan manta da kowa da kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na gumati don kore bil magaran dawa da magaran mazam libya ina so ku bani dama in mai kasa gaisuwa ta barka da sallah da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida sanushi garin madattai iso garin madattai akwai abdo kibi a garin kadamari akwai abdulaziz firezi da magaram alhaji lawali tati shugaba da abu mai aski eh, akwai aminu ofisa abin magarin dawa da magaram a tashi lafiya mai magana na gumati dan kore da bil magarin dawa da magaram mazaunin libya assalamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran da farko dai suna na usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger mun shigo shirin zamu mika sakonnin gaishe-gaishe na barka da sallah ga yan uwa da amina arziki da dukkanin musulmi na duniya maza da mata e, da farko dai ina mika sakon barka da sallah ga abokina da ke a garin agarsa alkasim da shi da iyalansa a nan da magaram akwai abokina sunusu madattai isuhu maɗattai ina mika musu sakon barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya eh, idan na koma tarayyar najeriya akwai abokina ahmad rima ina mika masa sakon barka da sallah da fatan ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa sannan akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura shi ma ina mika masa sakon barka da sallah idan na dawo nan da magaram akwai Abdul kibiya da ke a garin kadamari shi ma ina mika masa sakon barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama in meka sakon barka da sallah ta ga yan uwa musulmi na duk duniya na farko ina gaida hassan barka ina mishi barka da sallah da shi da iyalin shi aboki na alkasum yana a ina mishi barka da sallah usaini starga kaso kwalliya ina mishi barka da sallah ibrahim mai fafoti kaso kwalliya shi ma ina mishi barka da sallah yarbe mai kanti shi ina mishi barka da sallah ina ma sani alhaji barka da sallah sani sangwar barka da sallah shayabu mushe ungolka da mari shi ma ina mishi barka da sallah in a koma garin santawa ina gaida mamman buniya awashe shi ma ina mishi barka da sallah sabu sabiola mai ta sahu shi ma ina mishi barka da sallah murtala mt taksimo to shi ma ina mishi barka da sallah sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga ungolka da mari ta birnin da magarin a jamhuriyar nijar salamu alaikum to marilla da fatan dukkanin waɗanda ka kai da san shi saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu cikin ƙoshin lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wacce daga nan birnin tare da muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barkan mu ta sake saurare da ku a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki da muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa jan jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke birnin tehran da ni awal kunyi na shaba gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da tattaunawa da muka somu da shehun malamin nan risa jibril da ke kasar kamaru wani babban malami da ke limanci a unguwar rimage da ke birnin yawon bayan karantarwar da yake yi shehun malamin har ila yau zai ci gaba ne da yi mana bayani kan irin ɗimbin falaran da mace take samu in ta yi wa mijinta biyayya malam muke sauraro wato gare da bewa akan falalan mace mai biyayya ga mijinta wato da kuma tsananin azaba ga mace mai sabawa miji mai saba ma aure ya cancanta da mace mai tsoron Allah madaukakin sarki da ta yi kokari da bautan Allah da yi wa Allah biyayya da ba mijinta biyayya ta nemi yardansa a iya kokarinta duk abin za ta yi ta yi kokari da mijinta na da halin yarda da ita ba ina halin bishe da ita ba ta sani mijinta nan shine aljannanta kuma shine wutanta shine aljannanta kuma shine wutanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba mu gama mace wanda ta mutu alhalin mijinta na halin yarda da ita to wannan matan za ta shiga aljanna wannan matan za ta shiga aljanna to an wato an kabo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato mace mai biyayya ga mijinta wato tsuntsu a sararin sama kifaye a cikin kogi a cikin ruwa hakanan mala'iku a sama hakanan rana wata suna nema mata gafara a wurin Allah suna istighfari suna nema mata gafara a wurin Allah mace na biyayya ga Allah da mijinta muddin tana cikin tana game da yardan miji waɗannan abubuwa duk suna nema mata gafara a wurin Allah babu ga mace wanda ta saba ma mijinta face la'anar Allah da na mala'iku da na mutane gaba ɗaya yana kanta. Babu ga mace wanda ta wa mijinta gwalo, ta yi gwalo a fuskar mijinta to ta shiga cikin fushin Allah zuwa har ta sa shi dariya ta sa shi ya mamushi ya da ita. Babu ga mace mata auren da ta fita daga gidan aurenta ba da izinin miji ba, fita da sunan yaji ko ta je anguwa bata ta tambaye shi izini ba ko ma da gidansu za ta tafi wajen iyayenta ba ta tambayi izini ba to mala'iku suna la'antanta a tafiya da take har ta dawo haka ya zo ga makin Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce hudu daga mata yan aljanna ne kuma hudu su yan wuta ne amma hudu na yan aljanna ita ce mace kamammiya ta kame kanta ta tare mutuncinta tana biyayya ga Allah da mijinta ga ta mai eh, haihuwa ga ta kuma wato wato ga ta mai haƙuri kuma tana dangana da kaɗan da ta samu daga wajen mijinta shi in ya kawo mata abu da ta ki haƙuri da ɗan abin da na samu ita kuma ta ce mai gida ai wannan kuma ai ina da yawa ta shiga masu da farin ciki saboda haka ake so wato ga matan aure su rika koyi ga matan manzanin eh, sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabi idan zai fita matan shi sai ta raka shi har kofan gida in dai da wani abu ta rike sai an je kofin gida kuma sai ta bashi sannan kuma ta ce Allah ba da sa a kula mana da yadda halal kada a kawo mana haram domin za mu iya wato jimure ma yunwa amma ba za mu iya ba a azabar wutar jahannama ba domin eh, abu na haram ina dalilin shiga wuta abu na halal to shi ne dalilin shiga aljanna to shi ne ba so mace ta daura mijinta abin da ya fi karfinsa ya fi karfinsa eh, in ya ba ta da kan ta dangana in an samu da yawa hakan nan zai ba ta to ana son mace kuma ma mabociya kunya. masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radon BOH Hausa a nan minin Tehran inda muke sauraron shehun malami Idrisa Jibril daga kasar Kamaru wanda zai ci gaba da yi mana bayanin haƙƙin mace akan majinta da fatan iyalai suna amfana. Haƙƙin mata akan mazajensu wato shi ne idan ya ci ita mata ci. Kada ya ci ya bata da yunwa domin akwai maza masu yin haka saboda rashin tausayi. su za su ci abu a waje waɗansu har otal suke shiga restoran wajen dafa abinci su saya su ci amma kuma ba za su rike na gida su kai gida ba kuma sun san ba su ce fana a gidan ba to hakkin mace ne akan mijinta in ya ci ita ma ta ci kada ya ci ita ba ta ci ba ya ci hakkinta to in ya tafatar wa kansa ita ma ya yi mata kiba kada yi dinkawa kansa sitira ita kuma ya barta a cikin tsumma to wannan yana daga cikin hakkin eh, mace akan miji to wurin zama idan allah bai hore musu gidan kansu ba suna gidan haya to komin ta wato biyan hayan nan a wuyansa ne ba a wuyanta ba ne sai in ta tausaya ta biya ta biya to wannan kuma tana da lada to haka in ba ta da lafiya komin arzikin da eh, neman magani biyan kudin magani ba a wuyanta ba ne a wuyansa ne sai in ta tausaya ita ta biya wa kanta eh, to wannan magani to shine wato tana da lada to abinda da abinda ya kama da hakan nan to shi hakkin eh, hakkin mace kan mijinta. To masu ga shi yau ma dai malam ya bude sabon kundi kan wannan bayani. To amma lokacin namu takaitacce ne. A yau ne ko muke kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu. da ƙarshe muna yi wa shehun malami Idrisa daga ƙasar Kamaru wani babban malami da ke limanci da karantarwa a birnin Yawunce. A birnin Yawunde. da lokacin da ya bada duk da ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon biyoshi da ke nan birnin tehran ta kasar iran ni awal da na na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wa'anda suka hada da littafin da stan rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na ayatollah shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin kisar annabi musa salam da fir'auna mun yi maganar yadda annabi musa salam yake ta fama da mutanen bani isra'ila tun ba su daɗe daga kubuta daga hannun fir'auna da mutanensa ba suka fara nuna rashin godiya inda suka buƙaci annabi musa ya gina musu gunki kamar yadda suka ga wasu mutane suna bautar gumaka a kan hanyarsu amma annabi musa salam ya tunatar da su irin nimomin da allah ya yi masu da kuma zaɓarsu da yi a cikin dukkanin halittun zamaninsu ya aiko da annabawa a cikinsu amma sun kasa gode masa a yau za mu fara magana kan ƙasa mai tsarki wanda Allah ta'ala ya yi wa bani Isra'ila alkawalin shigarta bayan sun kubuta daga hannun Fir'auna amma tare da jarabawa mai tsanani da ya yi musu dangane da haka. Da farko malaman tarihi da tafsiri sun sami saɓani kan abin da Allah yake nufi da ƙasa mai tsarki. Wasu sun ce ƙasar Falastinu inda masallacin Al'aqsa yake yanzu. Wasu kuma suna cewa ai ƙasar Falastinu da Jordan ne a halin yanzu. Wasu kuma suka ce ai ƙasar Sham gaba ɗaya ce wacce ta hada da ƙasar syria lebanon palestine da kuma jordan a hali yanzu wasu suka ce ai kasar tur ce inda allah ta'ala ya yi magana da annabi musa alaihissalam a lokacin da yake komawa kasar masar daga madiyana tare da iyalansa a nan muna iya cewa dukkanin yankunan da aka ambata musamman baitul muqaddasi wurare ne da aka yi annabawa da dama kuma aka yi wahayi gare su a wa'annan wurare don haka muna iya cewa dukkanin wa'annan kasashe ko yankin gaba kiɗa ana nufin ƙasa mai tsarki duk da cewa a keɓe ana nufin baitul muqaddasi inda masallacin aksa yake a hali yanzu a wata aya Allah yana cewa da bakin annabi Musa ya mutane na ku shiga ƙasar nan a bar tsarkakewa wadda Allah ya rubuta saboda ku amma kada ku koma da baya har ku juya kuna masu hasara cikin suratul ma'aida ayata 21 don haka bayan kubutar da su daga fir'auna allah ta'ala ya yi musu alkawalin zai mallakar musu ƙasa mai tsarki daga cikin ƙasashen nan dai da muka ambata ko kuma dai falastinu sai dai wa'annan ƙasashe suna da mutane a cikinsu suna da sarakunansu suna da tsarin tafiyar da al'amuransu banda haka kamar yadda ya zo cikin wasu kisoshi mutanen falastinu suna da ƙirar jiki kamar samudawa katti-kattin mutane ne a lokacin da yahudawa suka ga wa'annan mutane sai suka ce ba za su shiga ƙasar ba don su ba a shirye su shiga yaƙi ba kamar yadda alkur'ani mai girma yake cewa suka ce ya musa lalle ne a cikinta akwai wasu mutane masu ƙarfi kuma lalle ne ba za mu shige ta ba sai sun fice daga gare ta to idan sun fice daga gare ta to lalle ne mu masu shiga ne cikin suratul ma'ida aya da 22 wannan dai ya nuna cewa su bani isra'ila suna son allah ta'ala ya yi masu aiki kamar yadda ya halaka fir'auna don haka nan ma suna son allah ta'ala ya halaka masu mutanen da suke ƙasa mai tsarki sannan su kuma su shiga ba tare da an jarraba su ba ba tare da sun sai da rayukansu ba a lokacin da suka dage kan cewa ba za su taba shiga yaƙi da mutanen da suke zaune a ƙasa mai tsarki ba sai wasu mutane biyu daga cikinsu wa'anda suka yi imani na gaskiya da annabi musa salam suka ce masu kamar yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma wasu maza biyu daga wa'anda suke tsoron allah allah ya yi nima a kansu suka ce ku shiga gare su daga kofar domin idan kuka shige shi to lalle ne ko masu rinjaya ne kuma sai ku dogara ga Allah idan kun kasance muminai cikin suratul ma'ida ayata 23 malaman tafsiri sun bayyana cewa wa'annan mutane biyu su ne yushau dan nun da kuma Kilabu dan yohana har ila yau yushau dan nun shi yaro annabi musa ne a lokacin da suka je neman halluru kamar yadda kissar ta zo a cikin suratul kafi. banda haka bayan rasuwan annabi haruna da kuma musa alaihissalam yushau dan nun ne ya gaji annabi musa alaihissalam a jagoranci bani isra'ila kuma annabi ne daga cikin annaban bani isra'ila to masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan mu dakata sai kuma ta fito idan allah ya kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare sallama da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. barkan mu da sake saduwa a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan rediyo Hausa VOH inda muka saba tattaunawa ko nazari kan wani batu da ya ɗau hankalin duniya. To shirin na duniyar mu a yau zai mai da hankali ne kan damuwar da wasu ƙasashen duniya suka fara nunawa game da bankaɗo yadda aka yi amfani da wata manhajar isra'ila wajen yi wa fitattun mutane ciki har da shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci da 'yan jarida da kuma 'yan fafutuka leƙen asiri ta waya da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. tomadala a ƙarshen makon da ya gabata ne kafofin yada labarai suka fitar da wani sakamakon bincike wanda ya nuna yadda aka yi amfani da wata manhajar isra'ila wajen yi wa 'yan fafatkar kare hakkin ɗan adam da 'yan jarida da kuma 'yan siyasa musamman 'yan hamayya da gwamnatocinsu kusan waya lamarin dai bai tsaya a nan ba don kuwa bayanai da ke ci gaba da fitowa na nuna cewa lamarin ya shafi har da wasu shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya sakamakon binciken da kafofin yada labarai da dama a duniya suka rawaito ya ce an yi amfani da manhajar ta tatsar bayanai mai suna pegasus ta kamfanin isra'ila na nso group wacce idan aka saka ta a waya za a iya ɗauko sakonni hotuna sunaye kai har ma da sauraron kiraye-kirayen da mai wayar ke yi kamfanin na isra'ila wanda aka kafa a shekarar 2011 ya jima yana fakewa da cewa manhajar ko fasahar tasa ana amfani da ita ne domin samun bayanai daga gungun masu aikata manyan laifuka ko kuma 'yan ta'adda sai dai kungiyoyi irin su forbidden stories da amnesty international sun ce daga shekarar 2016 an yi wa mutane sama da dubu hamsin leƙen asiri da manhajar daga cikinsu akwai 'yan jarida 180 da 'yan siyasa maza da mata 600 da 'yan fafutukar kare haƙƙin ɗan adam 85 da shugabannin kamfanoni 65 sauran kuma sun hada da yarimomi da janar-janar ɗan soji da jagororin ƙungiyoyin gwagwarmaya da attajirai da 'yan siyasa da dai sauransu binciken ya zayyano kasashe irin su mexico india morocco saudiya togo da hungary da suka amfani da manhajar non tatsar bayanai daga 'yan kasarsu har ma da waɗanda ke ƙetare shugaba emmanuel macron na daga cikin manyan jami'an gwamnatin faransa sha hudu da aka yi amfani da manhajar leƙen asirin ta pegasus da ake kerawa a isra'ila don bibiyar abubuwan da ke faruwa a wayoyinsu jaridar le da ake bugawa a faransa ta ce ɗaya daga cikin lambobin wayar da shugaba macron ke amfani da ita da ta tsohon sa edward philip da wasu ministoci sha hudu na daga cikin waɗanda ake yi wa leƙen asirin tsawon lokaci jaridar ta ce wani kamfani mai zaman kansa da ke ƙasar morocco ne ke gudanar da wannan aiki na leƙen asiri kan manyan jami'an gwamnati da suka hada da ministan harkokin wajen ƙasar jean-yves le drian da na kuɗi bruno le maire da tsohon ministan cikin gida christophe casner har ma da wasu 'yan majalisar dokoki lambar wayar da ake zance an yi ma shugaban macron leƙen asiri da ita lamba ce wadda yake amfani da ita tun a shekarar 2017 a nahiyar afirka ma akwai shugabannin kasashen da lamarin ya shafa ciki har da cyril ramaphosa na afirka ta kudu da kuma sarkin morocco mohamed na shida forbidden story da kuma amnesty international sun ce sun samu lambobin wayoyin mutane akalla dubu hamsin da aka saurari wayoyinsu daga shekarar ta 2016 ta hanyar amfani da manhajar ta Pegasus da Isra'ila ke kerawa. Ana zargin kamfanin na Isra'ila da yi wa dabban mutane leƙen asiri ta hanyar liƙa ɓoyayyar manhajar a cikin wayoyinsu na salula yayin da bayanai ke cewa fitattun 'yan jarida da masu gugurmaya da attajirai da 'yan siyasa na cikin waɗanda aka yi musu leƙen asirin dama dai an jima ana zargin kamfanin na nso da sayarwa da gwamnatocin ƙasashen duniya manhajar leƙen asirin ta pegasus wadda ake amfani da ita wajen bibiyar halin da mutum ke cikin sirri manhajar na iya kunna kyamarar wayar salular mutum ko kuma microphone ɗinta tare da tattaro bayanan da ke kunshe a cikin wayar ba tare da saninsa ba wasu kafafen jaridu da suka hada da washington post da the guardian da le monde da sauransu su ne suka bankaɗo irin leƙen asirin da wannan kamfani ke yi wa jama'a a madadin wasu gwamnatocin ƙasashe abinda ya haifar da fargaba game da 'yancin mutum na killace sirrinsa jaridun sun bankaɗo cewa sama da wayoyin zamani dubu hamsin ne a sassan duniya aka liƙa musu wannan manhajar tun daga shekara ta 2016 ko da yake kamfanin na nso group ya musanta wannan zargi yana mai bayyana shi a matsayin karya tsungurungum ɗinta gwamnatocin kasashen duniya da aka zarga dai da amfani da manhajar sun fara fitowa ɗaya bayan ɗaya suna musanta zargin da ake yi masu na amfani da manhajar wajen kwashe bayanan masu adawa da su a gida da waje shugaba barham misali na iraki shi ma yana cikin shirin shugabannin uku da firaministoci guda goma da sarakuna da wasu muhimman mutane da ake sa ido a kan lambobin wayarsu saboda zargin leken asiri jaridar washington post ta rawaito cewa ba a samu damar tantance ko kamfanin isra'ilar mai leken asiri ta nso suna da alakar da ta shafi lambar wayar shugaban iraƙin ba ko wani yunkuri na yin hakan yanzu dai isra'ila ta fara nuna damuwa gaba da ban kaɗo leƙen asirin da ake zargin kamfanin nata da hannu a ciki a halin da ake ciki isra'ilar ta kafa wani kwamitin bincike domin bin diddigin lamarin bisa fargabar kada hakan ya janyo mata rikicin diplomasiya ministan tsaron kasar benny gantz ya ce suna nan suna duba batun kafofin yada labarai a isra'ilar sun ce gwamnati ta kafa kwamitin na tsakanin kamfanoni domin bibiyar illolin bayanan da aka fitar game da manhajar ta pegasus domin sake duba yarjejeniyoyin da ke da alaka da ba da manhajar a bangaren da ya shafi fasahar yanar gizo kasashen duniya da dama dai sun mai da martani yayin da wasu ke yantar da yadda aka yi amfani da manhajar wajen yi wa fitattu da wakilan kafofin yada labarai kusan waya ƙungiyar tarayyar turai ta bakin shugabar kwamitin na eu ursula von der leyen ta ce babban abin damuwa ne abin da muke ji ana faɗa idan dai har ya tabbata to zai kasance babban abin takaici da allah waddai a ɗaya ɓangaren kuma manyan kafofin yada labarai da dama na duniya sun shigar da ƙarar kamfanin na isra'ila game da batun zargin kusan da aka yi wa 'yan jaridunsu wani sakamakon bincike da kamfanin citizen lab na jami'ar toronto a canada ya gudanar a shekarar 2020 ya tabbatar da sanya wannan manhaja ta pegasus a cikin wayoyin gwamman ma'aikatan tashar talabijin ta aljazira mallakin kasar qatar sabanin kwayar cutar cheval de troyes da ake sakawa domin samun damar kutse ko lalata kwakwalwar kwamfuta wato virus ita wannan manhaja ta pegasus an bayyana cewa za a iya kunna microphone ko kyamara ta wayar domin leƙen asiri cikin sauri akan abin da ke faruwa a inda wayar take wasu majiyoyi ƙwarara sun bayyana cewa ana sayar da manhajar ta pegasus a dalar amurka dubu ashirin da biyar akan wayar da aka ɗora ta domin yin ƙuse mangarori da dama da aka taɓa ma leƙen asiri ta wannan hanya sun shigar da ƙarar kamfanin na isra'ila gaban kotu daga cikinsu akwai kamfanin facebook da kuma whatsapp wanda ya bayyana cewa ya gano wata matsala a cikin tsarin aikewa da tsakonni a manhajojinsa yayin da dai kamfanin na nso group na isra'ila ke cigaba da musunta batun leken asirin ya kuma ce shi yana baiwa gwamnatoci manhajojinsa ne domin yaƙi da ta'addanci da kuma masu aikata miyagun laifuka shugaban kamfanin ya ce a cikin shekaru goma sha ɗaya yana aiki da ƙasashe arba'in da biyar kuma a cikin shekarun ya ƙi amince sayarwa da ƙasashe casa'in manhajar a halin da ake ciki dai ƙasashen da aka bankaɗo cewa an yi musu leƙen asiri na nan na gudanar da bincike kan batun faransa wacce aka bayyana cewa shugabanta na cikin waɗanda leƙen asirin ya shafa ta kira wani taron majalisar tsaron kasar ranar alhamis wata sanarwar kakakin gwamnatin kasar ya fitar ta ce shugaba emmanuel macron ya ɗauki batun da matukar mahimmanci kuma kasar na ci gaba da gudanar da bincike kan bankaɗo cewa macron na cikin waɗanda aka manna wannan manhajar ta leƙen asirin ta pegasus masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na duniyar mu a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya. kuma wani ne muka kawo ƙarshen shirin shirye namu kafin mai sallama dai ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. hukumar hana yaduwar cututtuka a tarayyar najeriya ta ce adadin masu dauke da cutar corona a ƙasar yana karuwa falasɗinawa sun nuna takaicinsu matuka kan sanya isra'ila a matsayin mamba 'yar kallo a ƙungiyar tarayyar afirka a wasannin olympics da ke gudana a ƙasar japan kuwa an dakatar da ɗan wasan jirgin na ƙasar algeria wanda ya ƙin wasa da bai isra'ila to yana kuma da haka ne muka kawo karshen gabaɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobe da safe idan an sake lalbomu a cikin shirin namu na misalin karfe bakwai agogo na Najeriya da Nijar har ma da Kamaru da kuma Chadi wato shidda kenan agogo na GMT da kuma Ghana yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH da ma Abdullahi salu Usman kazina da karantar labaran duniyar ni Hassan barka da na kasance da kuke ke cewa bisala mu kwana lafiya